Kalangu, Masu sauraro barkamu da waraka gunguma man tani ke gabatar muku da labaru da harshen Hausa. A cikin labarun za ku ji wani nazari bisa ga ficewar jam'iyyar MPN kishin ƙasa daga rukunin jam'iyyu masu ɗauke da madafan iko. An kammala ayyukan atisayi na Flintlock aji na 2018 a cikin yankin Yame. A cikin rahoton na musamman na yau za ku ji tarihin dokin iska ɗan hilinge. To madalla yanzu kuma ga fasar labarin dalla-dalla. Katsewar lantarki tsawon dogon lokaci a jiya da maraice a cikin yankunan Doso Maraɗi ya mai tawa Tilabir da Zandayar. Rediyoyi abokan hulɗa na Studio Kalangu ba su samu damar caɓe shirye-shiryen Studio Kalangu ba balle hasu wallafa su. A cikin wata sanarwa da kamfanin Nijelak ya wallafa, matsalar ta dangantu ne da katsewar joni mai ɗauko lantarkin daga TCN kamfanin gidan sarrafa lantarki da ke ƙasar Najeriya. Babban biron ƙasa na jam'iyyar MPN kishin ƙasa da ya haɗa da shugabannin jam'iyyar na yankunan ƙasa daban-daban ya ƙara jaddada gujewarsa daga cikin rukunin jam'iyyu masu ɗauke da madafan iko, kamar yadda shugaban jam'iyyar ya bayyana wa firaminista a ranar 11 ga watan Afril, komi ya yi zahi, mu saurari kaɗan daga cikin jawabin da korone masani ya yi wanda muka ɗauko daga cibiyar kafar labari ta Yame. mpn kishin ƙasa ta jima da ta gaya ma masu jagoran ƙasar ga so da yawa yanzu da shekara guda wannan kundin da aka tsara na zaɓe akwai bara-bara cikin shi na biyu mpn kishin ƙasa tana dibin wannan kundin na zaɓe da an ka tsara an tsara shi ne don wani ya ci iko bisa takarda mpn kishin ƙasa tuna tunawa da mu wannan kokowa da muke na muna yi ba dan kano mu muke yin ta ba muna yin ta ne saboda zaman lahiya cikin kasar Nijar wanga zaman taro da mun kai gaba daya mun ce wannan mataki da mu Ibrahim Yakubu ya dauka jiya da marece karye shida da an ka kire shi ya ce ya yi marabu daga minista kuma ya hita daga cikin kawancen gwamnati mun yi na'am da wannan kuma mun jinjina mai Duk dai bisa kan maganar guda shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba wanda yau ya kasance tsohon ministan hulɗa da ƙasashen waje domin koya murabus daga gwamnati. ya bayyana sanarwa ne bisa shafinsa na yanar gizo Twitter inda ya ƙara da cewa jam'iyyarsa MPN ta fita daga rukunin masu ɗauke da madafan iko. Sidik Ali, ɗan jarida mai nazarta al'amuran siyasa, ya yi wa Alasan Kuzi bayani ta wayar tarho kamar haka. Kar ku manta kashi tamanin zuwa kashi tasa'in cikin ɗari na magoya bayan jam'iyyar kishin ƙasa duka matasa ne kuma wani bangare inda yake da ƙarfi shine wanda yake kumshe da tsofin abokanin aikinsa wato ma'aikatan duwan waɗanda ya rike alaka mai kyau da su. Wannan na nuhin ɗaukar bangare a fagen siyasa tun da wuri musamman duba da abubuwa biyu da suka wakana a kwanan nan misalin ƙudurin kotu da ya watsar da gurin hama Amadu na ɗarewa kan karagar mulkin ƙasa wannan ya sa jam'iyyar lumana ta zama marainiya domin shugabanta ba zai zai iya takara ba kina akwai mutane masu iya takarawa da ya kamata ya karbe a wani bangaren kuma an kama shugabannin kungiyar farar hula kusan an karya wannan fanni kenan kenan ya gane waɗannan mutane suna buƙatar canza sheka a kuma kula da su a gaida asumana shina da fassara ɗan majalisa abdullabu fuskar jam'iyyar sai da wani kudirin kotun kundin milkin ƙasa a ranar goma ga watan Abril 2018 ya san ya jaginye mai wato masa riga ta ɗan majalisa. Kotun ya hango kasancewar kujerar tamkar ba kowa a kanta a nan majalisar dangance da hukuncin zaman yari da aka masa na tsawon shekara ɗaya bisa al'amarin nan na sayan jarirai. Nan take aka mai gurbinsa da wanda ke suppliant ɗin nashi. Muhammad Lawali Bukari akan ƙudiri mai lamba sufuli sufuli biyu na ranar goma a watan Abril 2018 ku rike da cewa Abdulabo a ajiye wato ya ajiye takardar marabus ɗinsa a biran shugaban majalisa tun ranar talatin ga watan Maris inda yake cewa haka ɗin ya danganti ne da wasu maraddan kishin kansa. Atsai na sojoji wato da suke yi cikin haɗin gwiwa mai lakanin Flintlock aji na shekara ta 2018 babin da ya shafi yankin yamai ya kammala tare da shiryar da babban taro a yau da sahe a cikin zauren Palais de Congrès na Yame, ma'udin shine mata, zaman lahiya da kwanciyar hankali, ƙungiyoyin mata da nauran hula ne za su tantamnawa domin samun hanyoyin mafita ga barazanar ta'addanci. Kanal Catherine Graf ta rundunar wato sojan Amurka ta yi fashin baki kamar haka ga fasarar. Taro ne da ya mai da hankali sosai wajen ganin yadda za mu haɗawa da mata wajen yaƙi da tsatsauran ra'ayi mai haddasa tashin hankali, yadda kuma za mu damawa da jami'an tsaro da wasu ayyuka wato wani tsari na tsakanin ma'aikatu ministoci da zai kumshi dukkan mambobin gwamnati domin huskanta tare da magance ƙalubale da suka gitta, wato tsare-tsare da suka shafi maza da mata, tsofi da matasa domin ganin a tsawon lokaci mun sami nasarar magance ƙalubale mai sarƙaƙƙiya da ke akwai a halin yanzu. Wannan shine muhimmancin wannan shiri. Haduwa ce mai matukar muhimmanci ga shugabannin tsaro na Amurka, shugabannin ayyukan soja na musamman a Afirka. Fasarar kalamun Kanal Catherine Graft kenan ta rundunar sojojin amerika mu tattaka mu isa arewacin ƙasa wata tawagar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da lamarin 'yan gudun hijira unhcr a jiya ta kai rangadi a birnin agades domin ta sadu da mahukuntan garin da kuma 'yan asalin sudan da suka fito daga kasar libya mu saurari jawabin vincent cohen jagoran tawagar Makasudin ziyarar mu yau ina ganin akwai wasu matsaloli da ya kamata mu ciwo kansu na raba al'ummar da suke zaune a nan da 'yan Sudan, fararen hula da 'yan gudun hijira da kuma waɗanda suke tsofin mayaka ne da suke iya kawo matsalolin tsaro. Mun zo nan ne na taimaka ma hukumomi wajen samar da mafita. Za mu yi ƙoƙarin kafa wani sansani wanda za mu riƙa karɓar irin waɗannan jama'a a fitar birnin Agadez. domin kaucewa matsalolin cuɗaya tsakanin al'ummar da suke zaune sannan akwai aikin da za mu yi tare da jami'an tsaro da neman bayanan sirri na sanin suwaye da waye suke wajen akwai waɗanda suka to daga libi da ya dace a kare akwai kuma waɗanda suka aikata barna a ƙasar libya da ba su da ikon zama a cikin ƙasar nijar a gaishe da mutari muhammadu da fassara A wanga lokaci ko kuma in ce wanga zamani na wayar salula yau mutane kalilan ne ke ɗarma agogo a hannu musamman ma matasa. Gaba da haka, kaka kasuwancin agogo kasance a nan yame? Ga amsa a cikin wani rahoto da Rahilatu Sumana ta shirya, Asumani Shina ya fasarta. Agogo wanda ake kerawa da zinariya ko kuma da wasu ababe daban mai yaggiyar roba ko ta fata mutane na ɗaura shi a hannu saboda dalilai mabambanta wasu saboda dubin lokaci wasu kuma saboda kawa da nuna isa kawai. Yana da kyau ɗora agogo ballantana idan yana da daraja. Ni abin da yasa nake ɗora agogo saboda jarabawa ne a makaranta na san lokacin da zan kare da in lokaci ya yi ko kuma a'a. Wannan ɗan kasuwa ya bayyana cewa yanzu kasuwancin agogo ya ya kwanta saboda rashin kuɗi a wani bangaren kuma dalilin hakan shine kasancewar wayar salula ta maye gurbin agogon sai dai hankuri dai muna zo dai ne mu zamna wata rana kana sai guda wata rana ko guda ba ka saida babu kasuwa sai dai Aminatu mun kaila na da ra'ayin cewa kasuwancin agogo na tafiya daidai tana kasuwancin agogo ne ta hanyar kafofin sadarwa na zamani WhatsApp da kuma Facebook ni kam ina samun kasuwa ina kawo agogon mata da sauran kayan ado kuma maza ina kawo musu agogo masu shaidar kira da suke so. Ko shakka babu ana iya cewa agogo ya bar tashe a dalilin ci gaban fasahar zamani, amma duk da haka har kullum yana da amfani. Bari mu shigar da wanga albishir. An gano wani sabon hili mai kumshe da zinari a kilomita 21 arewacin da'irar kwamin ɗin da bagga cikin yankin Agades. Wasu matasa na karkarar ne suka sanar da mahukunta da wannan ganuwa. tuni al'umma na ta tururuwa zuwa wurin an kuma girka wani kwamiti da zai kulawa da balbalin a cewar gisa mohammed babban sakataren kwamitin da bagga ga abin da yake cewa samari ne na yawo suna neman zinariya cikin dutse da afarakin su suka gano ta bayan sun gano ta sai suka dai ba suka taho wajen saidawa lokacin nan suka ce mana gaskiya akwai zinariya cikin dusin cinin a lokacin nan mu da mayarkin da baga da wasu konsayikan mu da mai garin da baga muka tahi zuwa ganin inda zinariya ta fito da muka je gaskiya muka tar da mutane ba su da mizani mutane da yawa sun zo daga kominikin da baga kominikin tabalot jiro cimiya daga nan agada har mutanen interior duk suna nan zinariya market mun ganta da idanunmu gasta nan mutane da waɗanda suka fito ta suna saida to mu da muka ga mutanen sun yawa kuma muka ga abin gaskiya ne akwai shi sai muka dawo muka koma bisa sit muka je muka tsara komite wanda ke kulawa da kama takas bisa sitkin. kin. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kaba Kwalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Labarun na zo muku ne daga nan studio Kalangu anguwar kwara Kano birnin Yame yanzu kuma ga shirin na musamman. Rahoton musamman na yau zai kawo muku tarihin dokin iska ɗan hilinge, dokin da ya yi suna ya yi kuma shahara a cikin hilayen su kuwa a ƙasar Nijar da Najeriya. Bubakar Namera shi ne ɗan wanda ya malaki wannan dokin iska ga bayanin da ya mana akan wannan doki mu saurare shi. Dokin iska ɗan hilinge, eh, dokin nan dan filin ni ya dan girme ni rasan yaman kin shi da sam mai hawan shi alhaji tankari ake ce mishi na mata tun lokacin da an kasa shi a ɗan dukushi sai an sake shi cikin raguna shi na kiyo dan duk garin ga an yawo a saye shi ba a samu mai sayan shi ba saboda bai da takakwarai tarwaka shi yasa ba saye shi ba to sai shi makadin ce makada su taru su ce ma abubuwa shi saye shi sai shi ko ce to ina raba ka da shi sun kai ciniki ya bashi dan lokacin nan doki mamayin jika ka biya san shi to sai ya bashi da tuwahi da da haci da menene duka tun shi na dan dukushi an kai horon shi sai an ka fara hawan shi to yanzu da an ka fara hawan shi to har ya kai lokacin da ya zan doki da ɗan kirki dan da zane karanta ne akwai wani doki da ya yi suna da shi da raƙumin sarki malla to duri guda suke can daji to tankarin nan shine in ya hawo shi tare da wancan doki babba dan baji aka ce shi wancan doki Sannan ne nan ya mai lokaci duka in an yi taro shi da shi da raƙumin to sai ya ce mai dokin ga naku ya kai hawa ka bari in baka wuya bisuka dan sa anan shi wannan dokin na dambajin shine da tsere to sai an ka ce ta ta jaraba su tare an ta da su wajen tarkasan nan an ka sako su to tun wani sakowa sai bar shi to da nan ne shi tarmamu shi ya fara hita ka yi da an ka samu tarihin ɗaya to sa'an nan sarakuna in su a tare da mutane wanda sun ga dama da suke kyautar isa ta yi da shi dan da sokoto ne sun ka rubuto takarda sun ka aiko kakana ma ya karanta takarda liman su to da to ya karanta mai takarda ya ce mai sarkin musulmi ya ce ka bashi dokin ko ka sai suwa mishi cikin biyu kai san wanda za ka yi da ya faɗa mai shi kenan bai yi wani abu sai aika ce baban naushi ba da doki zai tafiya da shi wani wuri bai faɗa mai ma kyauta na zai yi da shi inda duk an ta yi mai shi suka yana cikin shi haji shi sarkin musulmi ya ji labarin shi ya aiko ce a bashi ana nan sai to ce tsohon mu a bashi dokin nan shi son shi zashi shi wani wuri an ka bashi doki ya ta da ta sai ba waɗancan bakin da sun ka zaka ya ce su kan dan da sun an ka ba su sai sun ce ba su san shi ma ga dan ya mutsu aka ce doki ne ce ku tai da shi shi sarki mallan shi ya kyauta da shi to shi kenan da shi ko da an ka bashi an ka yi sokoton nan ya fara hita da cikin duk sai na ma aka sa shi sai sokoton sun ce ba sarki bai darajanta su bai ba su dokin kirki ba to ana nan na sai su waɗanda suka ta tare da dokin suka ce to ba mu tafiya sai an jaraba suka ce duk dokan da kuka ji ku kawo su a jaraba an ka kawo da wakai ya yi musu yankan bana turkin da ake yi sai da kewaye iske su sai da kewaye cin musu to kaji mahalin ɗan hilin yake nan da na ramba ɗayan mishi wa da kuma tarihin dokin iska ɗan hinge muka zo ƙarshen shirye-shirye da harshen hausa sai ku tarbi wato musa hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a madadin dukkan waɗanda suka kama shirin ya kai gare ku yadda ya kamata a nan ni naku gunguma man ɗantani ke muku sallama a futa lafiya. Ku sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu. ina so kuma ina yadawa.